Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumen ne tare da Amina Bahar Auna da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis 26 ga watan Disamban shekara ta 2019. Cikin shirin za ku yi cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar jami'an tsaro goma sha hudu a wani hari da aka kai wani yanki na Tilbury. Haka kuma za mu kawo muku wata tattauna da murya Amurka ta yi da ministan shari'a Najeriya game da sakin samba da zuki da shawari Abin da ya hana zuwa wannan a kan an ce a fice ni da a fice ni wani ce to duk lokacin da gwamnati ta fice ni za mu ci gaba da shari'a. To ni za ma a fice ni. Wannan murya samba da zuki kenan kan batun ci gaba da shari'arsa da gwamnati kuma kan wannan batu ne ma za mu so mu jin ra'ayoyinku a yau. tambayar mu ita ce menene ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a najeriya biyo bayan sakin kanar samba da zuki da shawari da aka yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran duniya. Wasu 'yan ta'adda ɗauke da manyan makamai sun yi wa wani ayarin jami'an tsaron jamhuriyar Nijar kwantan bauna kwantan wato kwantan bauna inda suka halaka mutum goma sha hudu a yankin tilaberi da ke yammacin kasar ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da aukuwar harin cikin wata sanarwa da ta fitar a yau alhamis a cewar sanarwar bayan ba ta kashin da aka yi 'yan sandan kasar bakwai da jami'an tsaro na musamman bakwai sun rasa rayukansu sanarwar ta kara da cewa a jiya laraba ne aka kai harin ayarin jami'an tsaron na kan hanyar sani ta raka wata tawagar masu yin rajistan zaɓe a gundumar sanam gabanin shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa da wato ƙasa na 'yan majalisu da za a yi a shekara mai zuwa. a yau alhamis ne shugaban iraki barham saleh ya ce ya gwammace ya yi murabus da ya nada firaministan da wani bangaren majalisar mai samun goyon bayan iran ya zaba a jiya laraba bangaren fata a majalisa ya mika sunan gwamnan kudancin lardin basra wato asad al-aidani a matsayin firaministan kasar na gaba nan da nan masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka ke amincewa da zaɓen masu zanga-zanga dai na so ne a yi wa gwamnatin kasar garan bawul wacce tun da amurka ta mamaye kasar a shekarar 2003 take kan karagar mulki sale ya ce saboda burina na ganin an samu zaman lafiya duk da cewa ina mai girmama asad al-aidani ba zan amince da zaɓinsa ba a yau alhamis shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya ce majalisar dokokin kasar za ta kada ƙuri'a a farkon watan janairun mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun kasar zuwa kasar libya ko kuma akasin haka a wani yunkuri na tallafawa gwamnatin libya da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a cewar erdogan a tsakanin ranakun takwas ko tara ga watan janairu majalisar za ta kada ƙuri'a bayan ta dawo daga hutu jam'iyyar erdogan ce take da rinjaye a majalisar dokokin kasar hakan yasa ake ganin ba zai fuskanci adawa ba wajen cima wannan buri duk da cewa bangaren 'yan adawa na sukar shirin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis bayan da jam'iyyarsa ta Likud ta gudanar da zaben fidda gwani domin tunkarar zaben da za a yi a ƙasar. Zaben shine karo na uku da za a gudanar cikin shekara guda. abokin hamayyarsa Gideon Sar ya jima yana cewa shi ne ɗan takara da ya fi cancanta jam'iyyar ta tsayar. Netanyahu dai ya gaza kafa gwamnati bayan zaɓuka biyu da aka gudanar a wannan shekarar. ana hasashen Netanyahu zai lashe wannan zaɓe lura da cewa yana da cikakken goyon baya a tsakanin mambobin jam'iyyarsa ta Likud. A gobe Juma'a ake sa ran fitar da sakamakon zaben. shugaban kasar burundi ya sake nanata cewa ba zai nemi wani sabon wa'adin mulki a zaɓe da za a yi a wannan shekara mai zuwa ba a yau alhamis shugaban pierre nkurunziza ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa zai gabatar da wani taron manema labarai kafin ya miƙa mulki ga wanda zai gaje shi matsawa da shugaban ya yi na tsayawa takara a shekarar 2015 ta kai ga asarar rayuka da dama bayan rikicin siyasar da ya barke wanda kungiyoyin kare hakkin bil'adama suka yi kirarin cewa an ci zarafin jama'a a bara ne dai shugaban na burundi ya fara cewa ba zai tsaya takara a zaben mai zuwa ba batun da mutane da dama suka nuna shakku a kai. Amina Bahara Auna kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mahadalla Kamar yadda aka ji a labaran duniya hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaro goma sha hudu sakamakon wani harin ta'addanci da aka yi a karkarar Sanam da ke gundumar Abala a yankin talabiri A daidai lokacin da suke yi wa jami'an hukumar zaɓe rake akan hanyar ta zuwa aikin yin rajista. Sanarwar gwamnatin ta ƙara da cewa askarawan Nijar sun karkashe 'yan ta'adda da dama yayin wannan arar tabu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na wakilinmu Sule Mumina Barma. Ƙazamin faɗa ne aka shafa lokaci mai tsawo ana kafsawa a tsakanin jami'an tsaron da ke aikin sintiri da dai gefe wasu 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura ɗari waɗanda suka yi kwanton ɓauna ɗauke da makamai masu aman wuta. lamarin ya wakana ne a wajejen karfe uku na rana a jiya laraba a wani ƙauyen da'irar sanam ta gundumar abala a yankin tilaberi a daidai lokacin da jami'an tsaro ke raka wani ayarin jami'an hukumar zaɓe ta seni da ke ayyukan rajista a wannan karkara in ji wata sanarwar haɗin gwiwar ma'aikatar ministan cikin gida da ta ministan tsaron kasar Nijar wace ta kara da cewa jami'an tsaron jandarma bakwai da na gar national bakwai ne suka kwanta dama a sakamakon wannan mummunan artabu yayin da jami'in tsaro guda ya batan dabo a nasu bangare askarawan gwamnatin ta Nijar sun yi nasarar hallaka dimbin mahara ko da yake ba a bayyana adadin su ba tuni dai 'yan kasa suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari mai matukar daurin kai waɗannan magabata suna kiran cewa suna zuba makudan kudade wajen harkar tsaro ina mamakin a ce waɗannan ƙungiyoyi a ce duk waɗannan ƙasashe na ƙungiyar jisan sahel a ce ba su da ƙarfin fatattaka waɗannan 'yan ta'adda hararen da ake cewa an kashe sojojin ma'ana an kashe sojojin a can na rantsi da allah ne na yana ɓaciya duk inda yake harin na karkarar sanam na faruwa ne a wani lokacin da 'yan nijar ke ci gaba da nuna juyayi a kan rasuwar sojojin nan 71 na barikin inafes abin da ke kara nuna bukatar karfafawa jami'an tsaro gwiwa a wannan yaki da ya adabi kasashen yankin sahel mafari kenan kungiyoyin fafutuka na kadar da concertation edaction citoyen suka kuduri aniyar shirya jerin gwano da gangami a ranar lahadin da ke tafe a daukacin biranen wannan kasa da nufin kawo goyon baya ga dakarun tsaro Alhaji Salisu Amadu na ɗauke da sanarwar waɗannan ƙungiyoyi. Babu zancen wani ɓangare ko wani kote. A magana ce muke ɗan ƙasa duka mai ciwon ƙasa da na ciki da na waje. Kowa ya zo mu zama in tsaya mu ɗaya. mu ruwa ma sojinan baya su tabbatar da cewar ku ba su mutu a banza ƙasa kasa suna bayan su kuma mu ci gaba da addu'a Allah karfa zuciya su kuma Allah kare kasar mu ko da yake harin na karkarar sanam ya haddasa asarar rayukan jami'an tsaro gwamnatin Nijar na cewa an yi nasarar kubutar da jami'an hukumar zaben da abin ya ritsa da su haka kuma hukumomi a wannan sanarwa sun jajanta wa jama'a faruwar wannan al'amari sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. kinin maza daban da na mata soshe wuta gudu barewar da To a gaida Sulaiman Barma. To daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya inda cikin wannan makon gwamnatin kasar ta saki wasu daga cikin mutanen da tun da daɗewa kotuna suka bayar da belin su. Abokin aikin Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ministan shari'a Abubakar Malami. akwai rahotanni da ke nuna cewar a wannan saki na samba da suki da kuka yi da shaware ainihin ba kun yi shi don Allah bane kun yi shi ne saboda matsin lamba da kuka samu daga nan kasar Amurka. Menene gasken wannan lamari? To kamar da ka sani dai Najeriya kasa ce ‘yantatta wadda kuma take cin gashin kanta ba ta karkashin mulki irin na mallaka na kowace ƙasa a duniya. Saboda ka zargi na matsin lamba bai taso ba. In ma har a ce wani abu na iya haddasuwa sai dai na roƙon alfarma amma ba matsin lamba ba. abinda nake kokarin in nuna ma matsin lamba ba zai zama sanadi na da'a ko rashin da'a daga bangaren gwamnatin tarayya ba kan abin da ya danganci umarni na kotu amma a matsayin mu na gwamnati wadda take da'a game da abin da ya danganci haƙoƙi irin na bangarori na gwamnati bangaren zartaswa da ma'aikata ta shari'a duk shawarar da za mu yanke ta fuskar abin da danganci mu'amala wata shari'a da ke gaban kotu ko wani hukunci ko oda shawara ce ke ɓance wadda ke da nasaba ga tsarin mulki da tsarin doka da tsarin gudanar da aiki irin na Najeriya. Idan kana magana doka ai za a ga cewar a can kwanakin baya ko watannin baya kotu ta ba da oda ko ta ba da uh, damar cewar a ainihin saki shi sama da suki a ba da belin shi amma ba ku ba da belin nashi ba sai a yanzu yana nufin kenan eh, a da can ba a mutunta doka ta kotu kenan sai yanzu aka fara? a'a ba abin da yake nufi kenan ba idan kana magana doka ko da'a ga umarni na kotu sai ka dibe shi kan a mizani na tsarin mulki na ƙasa tsarin mulki na ƙasa da kamar yadda kuma kotuna manyan kotuna na tarayyar Najeriya suka tabbatar da shi a shari'o'i daban-daban da suka gabata a gaban su shine idan kotu ta yi umarni ko kotu ta yi oda wanda aka yi umarni ya yi da'a ga umarni ko kuma ga odar da kotu ta yana da haƙƙi na ƙalubalantar wannan umarni haƙƙinsa na ƙalubalanta wa ima ya ɗaukaka ƙara wa ima ya nemi kotu da ta yi ma umarnin da ta yi gyaran fuska wa ima ya nemi kotu da ta dakatar da hukuncin da ta yi kamin ya ƙara bin bahasi na ɗaukaka ƙara idan ɗaya daga cikin waɗannan ya haddasu to babu yadda za a yi a zarge ka da kin da'a ga umarnin kotu domin kana bin diddigi game da abin da ke tabbataccen haƙƙi wanda tsarin mulki ya baka na kalubalantar oda hukunci ko umarnin kotu. To me ya me ya kokari ma abin da a da'a ga doka a tsari na Najeriya shine idan baka gamsu ba ka ɗaukaka ƙara idan kuma ka ɗaukaka ƙara babu zargi na cewa ka ƙi da'a ga umarni na kotu. To a idan na fahimce ka idan na fahimce ka kamar inda da'a rashin da'a ga umarnin kotu ke iya tabbata shine kotu ta yi hukunci a kan ka baka ɗaukaka ƙara ba baka ƙalubalanci hukuncin ba baka nemi ta mai gyaran fuska ba. To idan na fahimce ka menene ya sauya a can baya da kotu ta bada umarnin a sake shi wanda wa'innan sharuɗa da kuka sa a yanzu za su iya cika su a wancan lokacin amma ba ku gindaya musu wa'innan sharuɗan a wancan lokacin ba. Abin da ya canza jinƙai duk da yake eh, ainihin muna da dama a shari'ance ta ɗaukaka ƙara dama ta ƙalubalanta abin da aka yi dama ta neman kwaskwarima ga abin da an ka yi dama ta neman dakatar da hukunci amma bisa ga dalilai na jinkai kana iya dibawa ka yi da'a ga umarnin lokacin da kake kalubalantar sa to a da can babu jin kan kenan za a ce minista to za a iya cewa a can da babu jin kan kenan sai yanzu ne jinkan ya zo a gwamnatin tarayya akwai jin kai da amma yanzu an kai shawara yanzu an kai shawara aiwatar da shi duk da yake kuma muna da haƙƙi na kalubalanta abin da an kai to tattaunawa Yusuf Aliyu da kenan da wato ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira mu menene ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya biyo bayan sakin kanar samba da zuki da showar da aka yi maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kiran an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka.

kare mai bai ba ka tabbata akwai mutuwa fa in kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle mana ta sa al'umma sa kawai shi ya tara arziki dan zamba raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba walle walle wana ta ɗauki kama karya gobe abin haushi ma batun su yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ma da lamun sami kiran farko daga Kaduna. wani ne akan layi? tarfilu barka da la'asariya. Yawa baka ka dai. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala menene ra'ayinka game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya? To gaskiya Sharfilu ba dai haka muka so da gwamnatin Muhammadu ba. Mm. Duba yadda muke ta mata kyakkyawan zato lokacin mun san mutum ne mai son bin doka da tsari tun asalinsa tarihinsa amma kuma yanzu abubuwan kamar ana wasu abubuwa ba da sanin shi ba kuma gaskiya muna kara kira da ɓangaren shari'a ya kamata san cewa a kwanzin tsarin mulki ya ba kowa 'yancin gashin kan shi ne a su tsaya ce aikinsu tsakaninsu tsakanin su da Allah kuma duk hukuncin da suka zartar su tsaya a kan shi kila wannan sako bai kai ma shugaban kasa amma suna tsaya tsayin daka duk barazana duk wani abu da su gani ka tsaya tsayin daka sako zai ji haka kunnen shi ma yanzu ya goyi bayan su kaga wannan hukunci da aka barka wani hukunci ne wani oda ne ba da hmm. shi mai girma shugaban kasa kila da bai sani ba to da fatan dai Allah zai sa a gyara to amin murtala to mun gode kwarai gaske da wani ra'ayi naka bar mu je zamfara wani ne aka layi daga zamfara Salamu alaikum sunana Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara. To Isa Salisu Gusau muna sauraron ka ra'ayinka game da fannin shari'a a Najeriya? na sha'anin shari'a a Najeriya ya kamata a dinga girmama doka hmm. idan kotu ta yanke hukunci to kamata ya a duba abun da ya dace sai a bi doka sai a duk wanda kotu ta ce. Hmm. hello malam isa kana tare da mu kamata a hmm. shi muna tare da ku kuna ji na eh muna jin ka to abu kaman abun da ya faru a shekarun jiya a Najeriya wanda duniya ta riga ta san da wannan sakin irin hmm. kan samba da sufi. Hmm. da shi wannan shiware yake wannan biyarabe to sakin zu wannan yana da muhimmanci sosai da gwamnatin tarayya ta ga ya dace a yi haka mun yi farin ciki da murna musamman sakin shi ma kanar To mun gode Malam Isa da wannan ra'ayi naka. To bar mu je Fatakwal wani ne akan layi? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. suna na Salisu mai dabino daga garin Fatakwal. To Salisu mai dabino muna sauraron ka. Ko da yake dai ba na tare da rediyo ban san wurin da ake tattaunawa ba. A muna son jin ra'ayi ne game da fannin ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya. Kana da wani abu da zaka ce akan wannan batu? to alhamdulillah sha'anin shari'a a najeriya sai a ce to sha'anin shari'a a najeriya kan yanzu a ce mutum dai ba mai karfi suke gaskiya ba za a ce ana maja to madalla mun gode walan isa to bar mu je kaduna wani ne akan layi da kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam ya sunan malamin abubakar malam cikin kare karar hukumar kudu. to malam abubakar muna sauraron ka me a ranka me kake ganin wani hali fannin shari'a ke cikin yanzu abin da gaskiya to ya kamata a ce ta gwamnati ta bi kiraye kiraye a duk lokacin kai shi dai dukkan mai gaskiya ce ya kamata dukkan mai laifi ya kamata idan hakan ta faru a kai shi kotu cikin lokaci hmm. dukkan abin da yi a ce an gabatar da hukunci shi ne kawai maganin abu amma a ce an aje mutum ba shari'a in ji hakan nan za ka samu mutane da daman gaske wanda su ba su da hanyar da za a ce an kake su. to wani kira za ka yi ga wani sauyi kake son ka ga an ce an sauya a najeriya. wani sauyi kake tunanin ganin ya kamata a ce an yi a najeriya don a samar da matsala kan wannan matsala ya kamata a ce dai sauyin da damar ke nan dama a ce an samu an dinga hakan kamar yadda ake kuma ta dauko wani hanya Allah sa ta lafiya abubakar malam cikin kare to malam abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to bari mu je sokoto wani ne akan layi hello yawa muna jin ka wani ne daga sokoto ana magana daga abdullahi masallaci shehu to malam abdullahi menene ra'ayinka game da halin da fannin shari'ar najeriya ke ciki eh, gaskiya ra'ayi na fannin da shari'a najeriya ke ciki suna da matsala kwarai da gaske menene matsalan shi matsalan shi shine alkalai sun lalata harkar shari'a a kasar nan abin ya kasa ci gaba ya kasa ci baya. To kamar da kace sun lalata wani shirya za ka iya faɗa mana kace sun lalata fannin kamar shari'a yanzu ta zama mafi yawa in ba ka da samun duniya har yanzu ba ka da gaskiya. To Malam Abdullahi. To Abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka. To jama'a layin mu abu yake don ku kira ku bada mana ra'ayoyinku. To ga wani kira na samu daga Kaduna. Wani ne aka layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa ke magana. Sarfila Hashim Gumal barka da yammaci. yawwa baka dai na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musa garo game da halin da fannin shari'a ta fada a najeriya me kake ganin za a yi a taimaka a farfaɗo da nan fanni kowa ya rika bin ka'idoji da doka kamar yadda aka tsara ko kundin tsarin mulki ya tsara ai fannin shari'a a najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda idan ka dauka za ka ga ɓarawon kaza ko akuya sai a tare shi a najeriya sama da shekara goma hmm. amma ga mutumin ne danna miliyoyin kuɗin al'umma ta haka ni abin da nake duba gaskiya al'amari lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya hau mulki a 2015 hmm. gaskiya na tafa hannu na yi murna akan cewa to ga me bin doka da oda duk abin da ya kamata duk alƙalin ma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne da da su ko kuma ɗauko su a matsayin wani babban alƙali ko kuma wasu abubuwa da shawararsu da ga mutane. To Alhaji Musa ka ce ga mai bin doka da oda to sai gashi gwamnatin ta tsare mutanen da kotu ta bada hukuncin a sake su amma bai ba gwamnatin bata sake su ba. wato ka yanzu misali ai yanzu idan aka ce ma misali ko ta ce gashi a saki wannan mutumi ya hmm. kamata a ce abu doka da oda in dai har ta kanta kotun ba ta daga kashin shugaban kasa bane to ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya ya rika bin doka da oda akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa amma bai ba kotun ce a saki ne kuma a kisa cin wani dan azo ana ta wani ku ce kuma ana jayayya akai muna fatan dai Allah ya sa a samu sauyi a wannan shekara da za mu shiga ne maka fata a kare Alhaji Musa Garu a ji lafiya to Alhaji Musa Garu goye da wannan ra'ayi naka bari mu je mun samu kira wane ne kuma daga ina ake kira kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to ibrahim mai wankin hula me zaka ce game da halin da fannin shari'a ke ciki a najeriya to gaskiya kamar yadda shi alhaji musa ya faɗa magana mm. tashi haka ta gaire mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una domin saboda bangaren shari'a a najeriya ba zo inda yake aiki ɗari bisa ɗari kare sai dai talaka amma dai duk nan manyan namu na kasar nan namu gaba daya to zai dai Allah ne kadai sai hukunta su amma ba wata kotu a Najeriya ba. To Haji Ibrahim ya wanki wula mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Yobe wani ne akan layi daga Yobe? Yawa daga Aliyu ne daga Yobe. To Malam Aliyu me zaka ce game da fannin shari'a a Najeriya? Eh, gaskiya abin da yanzu fannin shari'a a Najeriya kawai sai dai wani yara saboda gaba daya duk abin da gwamnati gwamnati ba ta yadda da shi ba kawai babu yadda za a fannin shari'a su yi wannan haka sai abin da gwamnati sai da shi ne to ba ka ganin fannin shari'a kamata ya zama wani bangaren gwamnati ne mai zaman kanshi eh gaskiya ya kamata ka yace sun zama wani bangare ne wanda ba su da gami da gwamnati wanda dukkan wanda ya abu za a hukunta shi to amma ya zama kawai sai wanda baya tare da gwamnati ya za a hukunta kaga fannin shari'a ya zama kwata-kwata ma ba yi da amfani da na gwamnati sun lalata tare shara. To, to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kamana da ma duk waɗanda ka samu damar kiran wannan mun gode sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu ba ku dama domin ku kira ku ƙara bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda ya za a muke cewa karfe hudu saura minti hudu yanzu kuma sai wasanni a takaice Pierre Emerick Aubameyang ne ya zura kwallon da ta baiwa Arsenal damar farke cin da Bournemouth ta yi mata a wasan su na gasar Premier a yau wanda ya sa Arsenal din ta yi kunnen doki a wasan farko da sabon kocin ta Mikel Arteta ya shugabanta. Arsenal din ta sami nasara ne sau ɗaya tak a cikin wasanni goma sha ɗaya da ta buga a baya-bayan nan sakamakon wasan da ya sa 'yan kallo yi wa Arteta tafin jinjina na musamman a ƙarshen wasan yayin da shi kuma kocin ya nuna gamsuwa da ƙwazon 'yan wasan. Yeah, it was intense, obviously. Uh... Ya ce hakika na shiga fargaba to amma na gamsu da kwazon da 'yan wasan suka yi. Ji na yi kamar lokacin da nake dan wasa amma yanzu ni ne shugaba. Hakika 'yan wasan sun wuce da na yi tsammanin su. yanzu haka dai arsenal tana ta goma sha ɗaya ne a teburin gasar ta premier da maki ashirin da hudu a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau washe garin kirsimeti chelsea ta sha kashi a cikin gidanta daga southampton da ci biyu da nema tottenham da ta sha kashi a hannun chelsea a ranar lahadi a yau ta karbi bakuncin brighton ta kuma doke ta da ci biyu da ɗaya aston villa ma ta doke norwich da ci ɗaya da nema crystal palace ta yi galaba a kan west ham da ci biyu da ɗaya yayin da chef united da ya kunnen doki da watford da ci ɗaya da ɗaya watakila matashin dan wasan najeriya josh maja ya sake komawa ingila bayan da wasu kungiyoyin premier suka so mazawarcinsa rahotanni sun nuna cewa everton ta jima tana sanya ido akan kwazon dan wasan da nufin sayansa daga kungiyarsa ta bordeaux maja wanda ya taba zama ingila a kungiyar sundalan na dan lokaci ya zura kwallaye uku a wasan da kungiyarsa ta yanzu ta yi galabar doke olympic da ci shida da nema a ranar uku ga watan nan na disamba abin da yasa ya kasance dan najeriya na farko da ya zura kwallaye uku a wasa ɗaya a wannan kakar wasannin ko bayan everton ma an ruwaito cewa chelsea tana zawarcin samun dan wasan fafatawar da zakaran damben duniya anthony joshua zai yi a gaba domin kare kambinsa kan iya kasancewa a nahiyar afirka inda kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo take kan gaba a takarar karɓar bakuncin damben a shekara ta 1974 kasar ta congo da ake kira zayar a wancan lokacin ita ce ta karbi bakuncin gwabzawa mai cike da tarihi tsakanin muhammad ali da george foreman murtala faruk sanyin na a washington dc To madalla yanzu muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wasu 'yan ta'adda ɗauke da manyan makamai sun yi wa wani ayarin jami'an tsaron jamhuriyar Nijar kwantan bauna inda suka halaka mutane goma sha hudu a yankin talabiri da ke yammacin ƙasar. A yau Alhamis ne shugaban Iraki Barham sale ya ce ya gwammace ya yi murabus da ya naɗa firaministan da wani ɓangaren majalisa mai samun goyon bayan Iran ya zaɓa. A jiya Laraba bangaren fata a majalisa ya mika sunan gwamnan kudancin lardin Basra wato asad al-Aidani a matsayin firaministan kasar na gaba. A yau Alhamis, shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya ce majalisar dokokin kasar za ta kada ƙuri'a. To madalla a gaishe ki to kafin mu yi sallama muna mika sakon taya murna ga ango Abdullahi Usman da amaryarsa Hawwa Abubakar Ardo waɗanda za daura auren su gobe Juma'a din Allah ya kai ma bayan sallar Juma'a masallacin Haruna Danja da ke tudun wada Zaria. Haka kuma muna taya ango Awal Hayatu da amaryarsa Zainab ko muna nasu aurin auren da za a yi rana Asabar da misalin karfe goma na safe a Islamiyya Mudduba Jingi Gurore. da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kada a manta zai iya zita shabakan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shiryen mu da suka gabata yanzu a madadin Amina Bahara auna da ta gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown sai kuma Justin wanda ya daidaita mana sauti. Nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.